yau ma cikin yaddarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka yau wuni na biyar a cikin watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 ya yi daidai da 22 ga watan 2026 kirgin miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗi daidai ya ba mu ikon aiki da daidai kuma allah ya sami yi a dominsa muna cikin tafsirin surar nan mai albarka ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alkur'ani in ka ɗauko daga sama wato suratun kashi a jiya mun ɗauko ƙissa ta biyu a cikin wannan sura mai albarka yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin wasu mutane guda biyu da Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da su wajen imani da kuma rashin imani da irin siffofin da ya kamace mai imani ya kasance da kuma irin siffofin da in an same su to bai kamata a same su a wajen wanda yake mai imani ba galibi irin wannan siffofi ana samun su ne a wajen waɗanda ba su imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ah, mun tsaya a faɗin Allah maɗaukakin sarki da shi wannan ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu da Allah buga misali da su da ya ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima wal irwajtu ila rabbi la ajrun khayran minha munqalaba to amma kafin Allah ma ya ja ayar da take gaba a cikin wannan ayoyi da Allah ma ya karanta a jiya, akwai kira'oyi tabbatattu daga Annabi sallallahu alaihi sallama. da makamanta suka sha bamban wajen karatunsu mun yi magana akan guda ɗaya faɗin allah maɗaukakin sarki wa kala lahu famaru muka ce makaranta suna karantawa a ƙira'a guda uku tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu Famaru ko wa kana lahu fumurun ko kuma wa kana lahu fumurun da sukunin biyu wa kana lahu samar malamai suka ce ma'anar samar shi ne Sima wato kamar ci gaba ne da bayani irin abin da Allah ba bashi a cikin waɗannan gonakai su guda biyu domin gonakai ne da Allah madaukaken sarki yalwata su duk abin da ake nema sun bayar ba a samu ɓangi ko kaɗan a cikin waɗannan gonakai ba inabi ya yi kamar yadda ya kamata hakanan dabino ya yi kamar yadda ya kamata hakanan Ya banya ta shuka da Allah maɗaukaki ya sanya tsakanin waɗannan gonakai su ma ba su yi ba sun cika sun batse sun yi gwargwadon yadda ake bukata to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana lahu samar ma'ana wa kana lahu thimaru ma'ana dukkan ƴaƴan itace ya same su iya bukatarsa waɗanda suka ce sumur wasu malamai suka ce ma'anan sumur kuma shine al'amwal wato yutlaqu sumur wa yuradu biha al-amalu kulluha dukkan dukiya ma'ana kenan bayan wancan 'ya'yan itace da Allah madaukake bashi da kuma ya banyar gona da Allah madaukake bashi bayan haka ma yana da wata dukiya ta daban ba wannan ba ma'ana ba wannan kadai ne Allah madaukake bashi ba akwai dukiya da da Allah madaukake bashi a wuri na biyu shine inda Allah subhanahu wataala yace a wani in rujittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba kamar da Allah ya karanta wannan ɗaya daga cikin ƙira'o'i ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi sallama akwai makarantar da suke karantawa la'ajidan na khairan min huma munkalaba maimakon min ha munkalaba haka yake a mushafin mutanen makka haka yake a mushafin mutanen madina wato cikin almasahimul usmaniyya mushafin da sai na Usman radiyallahu ta'ala ya rubuta aka aika garuruwa wanda aka aika Hijaz Makka da Madina min huma yake a rubuce haka nan wanda aka yanka aka tura shi Sham shi ma haka yake saboda haka mutanen Makka da mutanen Madina da mutanen Sham suke karantawa la ajdanna khairan min huma munqalaba inda kaga nasu da yake mutumin Madina na min huma yake karantawa haka nan idan ka duba za ka ga cewa mutanen makka su maka ce karanta shi zo na ka ibnu kafirin limbakki shi ma min humamun kalba yake karantawa haka ibnu amir min shami tunda mutumin sham ne shi ma haka yake karantawa la ajran khairan min huma munqalaba idan an ce min huma ya zama tafniya ne wato idan an koma lahirar ma tunda shi bai yadda akwai tashin alkiyama ba amma yana ganin a kaddara ma wato jadala a kaddara ma za a ji lahiran ma to yake da ajiran na khairan minha zan samu abin da ya fi wannan wato yana koma zuwa ga gona guda daya saboda ai ba zai yi shiga gona kan guda biyu a lokaci ɗaya ba tun da shi ɗaya ne shi yasa Allah ce wa dakhala jannatahu a san ya ce ya bashi gona guda biyu wa darib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn amma dai zuwan maganin shiga gona sai cewa wa da kala janna ta huce shiga gonarsa bai ce wa da kala ta ba dan ba zai yi a lokaci dai shiga gona kai guda biyu ba to sai lamirin ya koma zuwa ga gona daya to nan da aka ce la ajrin khairan minha ma'ana yanzu tun da a cikin wata gona ne guda daya yake magana yana cewa in Allah in ma an je tashin alkiyama ma da gaske to zai samu fiye da wannan gonar da yake ciki idan kuwa man ɗauki ƙira'ar mutanen makka da madina da sham la'ajirin na kai da min huma wato waɗannan gonakan da wanda nake cikin da wanda babin shige ta tukuna idan mun koma in har an je lahiran ba to zan samu abin da ya waɗannan gonakan guda biyu duka sai ya zama na cewa a waɗannan ma'anoni suna isar da wani sako ne da yake taimakon juna domin galibin kirawoyin alkur'ani da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama suna taimakon juna ne wajen fahimtar sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi Allah ya datar da mu na'am sai gaba Allah ya ni a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم tattaunawarsa ya gama irin alfaharinsa da yake yi da ta tashin alkiyama da ya yi da abin da ya kirkira ya jingina wa Allah na karya. na cewa in ma za a je lahirar matu zai samu fiye da abin da ya samu a nan to sai shi wannan abokin muhawararsa wanda ke shi mai imani ƙwararra da ku sahibu sai abokin nasa ya ce masa wa huwa hamiru kuma lokacin ya faɗa da shi ma yana jayayya da shi a kafarta billazi khalaqaka shin ka kafurce wanda ya halicce ka min turabin daga turbaya thumma min nutfatin sannan daga gudan maniyi thumma sawwaka rajulan sannan ya daidaita ka a matsayin mutum lakinna sai dai ni kan huwa Allahu rabbi shi Allah shine ubangiji na wala ushriku bihi ahadan bazan hada shi da wani da tsaye ba a cikin wato abokin tarayya ko guda daya walau la idda khalta jannataka me ya hana lokacin da ka shiga wannan gona taka Kulta. me ya hana ka ce masha Allah haka Allah ya so la quwwata illa billahi babu wani karfi in bana Allah ba in tarani in kana ganin ni ana aqalla minka malan in kana ganin ni ne mafi karancin dukiya wa waladan da 'ya'ya to ka sani fa asara bi da sannu ubangiji na an yi utiyani khairan min jannatika Allah zai iya kawo mun fiye da wannan gonar taka wa yursil alaiha husbanan min sama ya aiko da azaba min sama'i daga sama akan wannan gonar taka fa tusbiha sa'idan sai ta zama kasa ce zalakan mai santsi wadda take kwashe kafafu aw yusbiha ma'uha ghauran ko kuma ruwan da ke cikin wannan gonar ya zama kafaffe babu shi falan tastati alahu ba za ka kuma iya nemo shi ba wannan bawan Allah mai imani yana nasiha wa abokinsa wanda Allah madaukakin sarki ya masa tarin dukiya irin dukiya irin ta zamaninsa Allah madaukaki ya bashi ba amma sai yana alfahari yana goranta waɗanda ba su da shi har ma yana kirkiran kare dai yana jingina wa Allah subhanahu Ta'ala. yana masa nasiha yace akafarta bil ladhi khalaqaka min turab yanzu ka kafirce ubangijin ka wanda ya halice ka daga turbaya a cikin dukkan maganganun da wancan yayi wancan marar imani a lokacin da yake maganar shi wannan mai imanin yana bin maganarsa ne ɗaya bayan ɗaya yana warware shi amma sai dai bai yi amfani da lafazin a jere kamar yadda shi wancan ya amfani da shi ba sai ya zo da abinda malaman Bala balaga suke wa kasu lafuwan nashi shi abin da ya fara fada ana aksaru min kamalan wa azu fara ni na fi ka wayan dukiya kuma na fi ka karfin jama'a ba amma shi da ya zo sai ya fara magana akan mafi girma wannan alfaharin da ya yi na dukiya da magoya baya da mataimaka da jama'a bashi da hatsari kamar cewa Allah madaukake sarki ne da ce ma azun da ta qa'ima ni ba na ganin alkiyamar ma za ta tsaya fata fata wannan ya kowane abu hatsari a cikin maganar da yi domin magana ce ta kafirci ka iya yin alfahari kuma baka kafirta ba amma lokacin da kace alƙiyama ba za ta tsaya ba ta kafirta dan haka sai ya dauko wanda ya fi kowanne girma a cikin magana zalba hatsari shine magana da ta kafirci yace akafarta billazi khalaqaka min turab yanzu ka kafurcewa ubangijin da ya halicce ka min turabin daga turbaya thumma min nutfatin sannan kuma daga gudan mani wannan yana mayar da shi zuwa ga halittar babansa na farko annabi adam alaihi salam kulluna li adam wa adam min turab dukkan mu daga annabi adam muke da me aka halicce annabi adam daga turbaya ne to shi yasa sai yace khalaqaka min turab wato asali an halicci mahaifin mu baban mu annabi adamu daga turbaya ke sa Allah ya ce wala li khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma min والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلوا أشدكم ثم لتبلوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون الله مدوكاكين سلكي شي أهل كيما دغ تربايا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم مثلا Allah madaukaki shine halicce ku daga turbaya sannan daga gudan mani sannan daga gudan jini kaga duk saboda asalin halittar mu tana kowa zuwa ga annabi Adam alaihi salam inna masal Isa inda Allah kama sali'an khalaqahu min turab thumma qala lahu kun ya halice shi daga turbaya to shi yasa sai ki tuna masa asalin ka halittar mahaifinka fa kakanka annabi adam alaihi salam daga turbaya ne thumma min nutfatin kai kuma Allah madaukakin sarki ya halice ka ta hanyar maniyin uwa da uba yanzu wannan da ya samar da kai ta wannan hanyar ka kafirce masa thumma sawwaka rajulan bayan ya halice kan kuma sannan Allah ya daidaita ka a matsayin mutum inda Allah madaukakin sarki ya ga dama ba zai yi ka a cikin mutane ba da zai yi halittar taka a cikin wasu dabbobi ne ko tsuntsaye waɗanda ba su kai ɗan adam daraja ba amma Allah madaukakin sarki ya halicce ka a mafi kyan halitta ya halicce ka daga cikin mafi kyan sura domin Allah madaukakin sarki ya zaɓi ɗan adam ne masa halitta mafi kyau duk wata halitta da Allah ya ban ƙasa ba wanda ta kai ɗan adam kyau mutum ne wanda bai sa ba haushe ne da yake bai sani ba sai yake ganin kamar aljani ya fi mutum kyau in ya ga kyakkyawa zai je ta a wani kyakkyawa kamar aljani to wa shi ma aljani ya fi ɗan adam kyau bayan Allah ya ce wa laƙar khalaqal insana fi ahsani taqwim ahsani sigatun tafrimi ma'ana Allah ya yi shi a mafi kyau babu wata halitta da Allah ya yi a ban ƙasa wanda ta fi ɗan adam kyau malamai suna tattaunawa akan maganar mala'iku dai amma a duniya ai mala'iku su ba duniya suka rayuwa ba suka ce Allah madaukakin sarki a wasa dan adam yana jin a jikinsa cewa lalle mala'ika kikkiawa ne daga ciki. shi yasa lokacin da matar imra'atul aziz ta sa annabi yusuf alaihi salam ya hutu da mata suka rikice ne suka ce suka ce ma haza bashara in haza illa malakun karim suka ce kai wannan ba mutum bane mala'ika ne suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya sa a zuciyar dan adam yana jin cewa mala'ika wato kikkawan gaske ne an fahimta ko to amma a dai ban kasa Allah madaukakin sarki ya ce wa lagar khalaqal insana fi ahsani taqwim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa addalaka ko fa adalaka Allah madaukaki halitta da adala mafi kan sura to me yasa wanda ya halice ka da irin wannan siffa mai kyau yayi ka da kafa rubi kana tafiya a tsaye bai yi ka kamar akuya kana tafiya da rarrafe ba ka sa hannunka ka ɗauko abinci in za ka ci shi amma ita akuya sai da ta zanda mabaki duk wannan sura ce wanda Allah madaukake yi kaba mai kyau to shine yake tuna masa yace yanzu ka kafirce wanda ya halice ka daga turbaya sannan ya halice daga gudan maniyi sannan ya daidaita ka a matsayin mutum namiji kuma sawaka rajula yaya za ka kafirce masa shi sai yana tabbatar da imaninsa masu yana nuna masa cewa ni ban kafirce wa Allah kai yadda ka kafirce masa ba Na haka ce lakin na huwa Allah rabbi suka ce lakin na asalinsa lakin ana ne lakin ana suka ce sai wasu ba da mai suka ce aka shafe hamzar hamzar anan aka shafe ta sai aka yi idgamun nunu fil nun aka dauki nunun aka shigar da cikin nun lakin na uwa mafarka sai dai ni Allah shi da ubangiji na wasu malamai suka ce akwai takarimi ta akhiri a nan lakin Allah huwa rabbi sai dai ni Allah shi ne ubangiji na ni ban kudurta abin da ka kudurta na kafirce masa ba ni Allah shi da ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahadan kuma ba zan hada wani da ubangiji na wajen bauta ba shi kadai zan bauta ba. yana tunatar da shi yace walaula in dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah wai me ya hana lokacin da ka shiga wannan gonar taka ka tana cewa Allah ne baka ita ba wayanka bane ba dabarar ka bane ba isar ka bane ba wani abu kai da daban ba kai Allah ya baka haka kawai Allah ya ga damar jarrabawa ce Abin da ya kamata lokacin da ka shiga wannan gonar ka tuna ni'imar Allah ne Allah madaukake maka ita ka ce mana masha Allah la quwwata illa billah haka Allah ya ga dama kun ba da wani karfi ba da dabara waye bani ba karfi na bane ba wayo na bane ba dabara ta wuce Allah subhanahu wataala ne ya bani wannan yana daga cikin abin da ya zama a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam magabata kuma suna yi duk abin da ka gani wanda ya burge ka ya kayatar da kai sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah shi yasa ga wasu an ba su gida ko wani abin da suka saka mallaka sai da rubuta masha Allah la quwwata illa billah ga wasu rubuta a gida da waye to saboda an samu magabata suna yawan faɗan haka idan suka samu wani abu da ni'ima sai su ce la masha Allah la quwwata illa billah domin shar'u man qablana kaddara wannan abun ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ne ba a ce a zamanin wasu annabawa ne da suka gabata amma alkur'ani ba mu labari kuma ne babu ba mu labari sai ya ba da labarin a matsayin mutumin kirki da yake gaya mutumin da ba na kirki ba to wannan yake nuna kalmar ta kirki ce inda ba a ba a so a faɗi da za a ci a makukar ba amma haka yi tota da aka yi a matsayin mutumin kirki ne ga isar da sago to wani ya nuna cewa kai ma ya nusu aka shi ka ce ba sha Allahu la kuwata illa billah sai yake masa ka sani Allah madaukakin sarki fa shi ke bada dukiyar nan in ya ga dama sai ya kwace ta kai bani in tarani ana aqalla minka malan wa waladan fa asayra bi an ni khairan min jannatika ba yanzu kana ganin cewa ni din nan ƴaƴana kaɗan ba ne dukiya ta kaɗan ka san ba abin da mutum yake alfahari da su wannan abuwa guda ne dukiya duk abin da kake so ka yi za ka yi tana da ita idan kana da ƴaƴa kuma to kowa zai shakkar ka a yanzu za ka tattara dukiya mai yawa amma ba ka da ƴaƴa to ba ka da ƴan kundin bala da yawa domin shi ɗaya kundin bala akan ubansa akan kome yake amma wanda ba ɗanka ba in ba an yi samu nagari ne wanda kare ne shi ya rika wafa'i ba to galibi duk suna yi da zawo da gwargwadon kudin da kake ba su gwargwadon da baka yi da ba amma shi ɗanka ba ya jira ka ba shi inda ni kirki ne ba ya jira ka ba shi to shi ya sa adam yake alfahari da wannan abu guda sai ce to ka sani Allah madaukake sarki ya ga dama zai bani abin da ya bi wannan gonar taka kai kuma gonar taka ya lalata ta wa yursila alaiha husbana min sama sai ya jefo mata ya jefo wannan gonar husbanan azaban wasu malamai suka ce al-husban al-azab wasu suka ce al-husban as-sa'iqa ya jefo da tsawa ta zo ta ƙone gonar gaba daya fa sa'idan sai ta zama fili ne tarwal zanaqan kai kasa ce ma wanda babu komai na ciyawa a kanta kai santsi ma take da shi ba abin da yake iya tabbata a kanta, in kafar kamar sai ta zame duk inda ya zama mai santsi na gaske to ko shuka kai ba zai abin kirki ba abin da ke nuna Allah zai tarwata gonar gaba daya au yusbiha ma'uha ghawran ko kuma gonar tana nan amma sai Allah ba wakilin sarki sa ruwan ya kafe al shine wato ruwa ya nutse a cikin ƙasa gaba ɗaya maimakon ya zauna a sama-sama ta inda daga amfani a gona sai ya tafi ƙasa ya je ya bazu a cikin ƙasa gaba ɗaya kamar yadda Allah ce kul ara'aytu in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in ku bani labari idan ruwanku da kuke rayuwa da shi ya zama ruwa ne kafaffe ya nitse a cikin ƙasa gaba ɗaya baya nan faman ya ce kun bima in ma'in wa zai kawo muku ruwa babu to shi ne yake gaya masa in Allah ya ga dama zai haka falan tasadi a rahu talabin kuma za ka iya nemo shi ba ruwan da ya riga ya tafi ya nitse a cikin ƙasa ya bazu za ka iya nemo shi ne ba za ka iya nemo shi ba a nan za mu ga cewa wannan bawan Allah kamar ka ce fata yake masa ko kuma addu'a ko dai ka ce yana masa mummunar fata ko kuma yana masa mai mummunar addu'a gonar ta kone ko ruwan ya karfe wannan yake nuna idan Allah maɗaukakin sarki ya ba wani mutum ni'imar duniya kuma sai ya zama ni'imar duniyar nan barna yake yi da ita ya halatta a yi masa mummunar addu'a la'alla wani ne ya zo garin ku ba da ba shi da kuɗi sai je samun kuɗi mu kuwa kuɗi a garin amma banda baɗala da shashanci da lalata ƴaƴan mutane da ba abin da yake yi ya sa samari sun zama in sara su kansa yana lalata 'ya'yan mutane yana kawo abubuwan asha a gari to ya halatta ku yi masa fata ko masa addu'a ma Allah ya sa kuɗin su kare in ya ce hasada ne sau dubu to wannan hasadar kyakkyawa ce hasara ce da ake ba da rana akan domin yanzu ba wai kuna so dukiyarsa ta kare nan kuna jin haushin saboda shi a gashin kansa ai a kuna so dukiyar ta kare ne saboda ne na barna shi yasa wannan kaga bawan Allah mutumin kirki ne ai amma shi yana masa mummunar fata kuma ba laifi bane in ka hada da lokacin da kake fatar ka ce Allah ya sa dukiyarsa ta kare kaf ni kuma Allah ya bani wanda ta fita babu laifi dan ya ce a azi rabbi an yi ni khairan min jannatika domin shi in ya samu mai bai aiki alheri ne shi kuma wancan ake barna yake ita za haka yake mummunan fatar da shi sannan wannan yana nuna mana da Allah madaukakin sarki yace au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati alahu talaban yana nuna maka cewa wato Allah madaukakin sarki dukkan tasarrufin duniya a hannunsa yake abinda bai yi ba wallahi ba wanda sayi. ba wanda ya sai shi yasa al'abarin Allah ya ya wuce wasa kun ga dai annabawa da manzannin Allah su ne kololuwa wajen daraja a wajen Allah amma su ma suna bukata wajen Allah suke zuwa ba ku gan an rasa ruwan sama annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce a fito kai da farfata kowa ya fito a tafi gefen gari manzo Allah ya je na kankan da kai wa ubangiji ba zai sa ma kaya masu kyau da yake zuwa sallar idi ko sallar juma'a da su ba a sai nemi kaya marasa kyau kaskantattu aka manzan Allah yake a fita a je a yi ta magiya wa Allah ana masa kirari ana rogon ya bara lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kan mimbari yana kuduwa wani mutumin kawai yanzu ya ma aikin ma'aikin Allah dabbobi sun halaka hanya ta yanke ba a tafiye-tafiye saboda ne saboda wahala da aka shiga an rasa ruwa duk an shiga damuwa wane duk sun koli dabbobi sun rasa ruwan da za su sha roƙa mana Allah ya ba mu ruwa annabi sallallahu alaihi sallama bai ce kawai ruwa jiho ba sai ya daga hannu yana roƙon Allah Anas dan Malik sahabin annabi sallallahu alaihi sallam Allah ya kara masa yadda ya ce abin mamaki lokacin da manzan Allah ya daga hannu zai fara addu'an nan lokacin da mutumin ƙauyen nan yake cewa a roƙi Allah ya ce wallahi sama ba babu ko hadiri ba ko gajimare babu balle hadiri ba komai ya ce amma manzan Allah yana fara addu'a sai na ga wasu gajimare kamar an koro su daga bayan wani dutse a madina jabalu salih sai ga nan kawai kamar ana harbo ga jimare kawai suna haɗuwa suka zama hadiri baki kirin sai aka fara ruwa tun da aka fara ruwan daren juma'a ya ce mara aina shamsa saftan ya ce sati guda maka yi bangarana ba amma nan abinda nake so mu fahimta shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wajen waye koma wajen Allah ashe jama'a idan an shiga wani mummunan hali an shiga kakani kayi wajen wa ake komawa wajen Allah subhanahu wataala da haka yake ce masa anan idan farwon nan ya tuba mai iya dawo da shi taiwa sai Allah subhanahu wataala shi kame na وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الله سبحانه وتعالى يتقبل بعد الأباري وأحيط بثمره kaɗan kuwa sai aka kewe waɗannan ‘ya'yan itaciyar gonar ta gaba ɗaya da azaba fa asbaha yuqallibu kaffayhi sai waye gari yana jujjuna an tafukanta guda biyu alama anfaqa fiha akan abin da ya ciyar akan wannan gonar wahiya khawiyatun shi urushiha gonar kuma tana durkushe akan rubunta wa yaqulu yana cewa ya laitani ya kaitona lam ushrik da rabbi a hada ina ma a ce ban yi shirka wa ubangiji na da kowa ba wa lam takun lahu fi'atun ba shi da wata jama'a yansuru da ku wanda za su taimake shi min dunillahi kuma bayan Allah wama kana muntasharan kuma shi bai zama mai taimakon kansa ba hunalika alwalayatu lillahi alhaq a wannan lokaci alwalayatu mulki shugabanci ƙarfin faɗa a jilin lahil hatsi na Allah maɗaukakin sarki ne wanda shi ne gaskiya wa khairun sawaban kuma wannan abun shi ne wato mafi alherin sakamako wa khairun ba, kuma shi ne mafi alherin hukuma Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana abin da ya faru wannan mutum addu'ar wancan bawan Allah ko fatan wancan bawan Allah mumini ta same shi domin abin da ya ce mai yiwa Allah maɗaukakin sarki ne ya da dukiyar kai kuma dukiyar kai halaka ta to ga halakar dukiyar ta zaro sai dai Allah maɗaukakin sarki bai ba mu labari ba shi ɗin an bashi dukiyar ko ba a bashi ba shi kuma kaga harkar nan ta gai wuce shi dai ya ce fa asara bi an yu'ti ni khairan min jannatika wa yursal alaiha usman ibn sama'a fa dusga sa'idan zalama a bani dukiyar sai kuma halaka ka, to Allah ya bamu labarin taka ta halaka amma bai bamu labari kuma shi wannan an bashi dukiyar ko ba a shi ba wallahu a'lam fa uhita bi qamrihi yadda muka karanta bi kira qira'o'i guda uku naka ake karanta ko ni ko sumurihi ko sumurihi kuma irin ma'anar da malamai suka bayar a can haka su bayar aka kewaye ta malamai suka ce dole nan akwai takriri wa muhita bi samrihi an kewaye gonakansa da kayan gonarsa gaba daya da me aw uhita bi samrihi azabun sai aka kewaye wannan kayan barbarin nasa da gonakan nasa gaba daya da azabu Allah dokokin sarki ya kawo wata azaba ta zo ta lalata wannan gonar ko dai ruwan sama ya zo lalata gonar ko kuma tsawa ta zo ta lalata gonar duk malamai sun fara domin yana daga sa'abin da ke lalata gona ko dai a yi tsawa ta kone gonar gaba ɗaya ko a yi ruwan sama ya cinye gonar gaba ɗaya to wannan abu da ya same shi fa asbaha yuqallibu kaffayhi sai wayi gari yana juya tafukansa yana buga ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya wato yana daga cikin abin da wata al'ada ce kenan ga mamiya dan ko mu anan idan mutum ya shiga damuwa yana haka sai la ilaha illallah wa ga haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba to haka yake yana buga daya akan daya yana buga daya akan daya yukallibu kaffaihi alama an faqa fiha damuwarsa irin dukiyar da ya kashe akan wannan gonar ta domin ai gona ba haka kawai ake barin ta waje an kashe mata dukiyar kafin ta yi ai ta ga wanda bai san kan harkar gona bane sai ya je dauke hanza dari shi ya dauka kawai shuka ake a bari bai san wahalar da ake yi ba to sai an mata wahala to yana tunanin abin da ya kashe akan wannan dukiya granan gona ta lalace wahiyar kawo ya tuna ala urushiha gonar da abin da ke cikin da gaba ta rushe Dan aka ce hawa ala arshihi larabawa suna faɗin haka suna nufin abu ya rushe gaba ɗayansa babu shi kwata-kwata babu komai kamar da Allah ya ce aukan labi marar ala ƙaryatin wahiyar kawo ya tuna ala urushiha kamar mutum wani mutum ne da wucewa ta wata alƙarya Wani ya kawo ya tuna ala ha. wannan ƙalƙaryar da ya santa ƙalƙarya ce da take rayuwa da mutane a ciki amma da ya wuce samu babu kowa da kawo yatin al'urushi ha asali suka ce al'urushi akan baɗe shi ana nufin rufin abu kamar rufi da yake sama kan rumfa ko gida ko ɗaki to idan aka ce rufin ya faɗo sannan katangun da rufin yake kai sun wacce suka faɗa kan rufin to a ce hawa ala arshi to shine Allah madaukakin sarki ce wa hiya khawitun ala urusha ma'ana ta rushe gaba daya wa yaqulu ya laitani lam ushrik rabbi ahad yana cewa kai ina ma a ce ban yi shirka wa ubangiji na da wani ba a baya akwai kalmomin da wannan mutumin yayi wanda suke nuna kafircinsa don ya ce ma abun musa ta kayi ba na ganin alkiyama ma za ta tsaya duk wanda ya musulunta tashin alkiyama ya kafirta to amma wannan kalmar da ya faɗa wasu daga cikin malamai sai suka ce yanzu wannan mutumin a kissan nan da aka ba mu la'allafa wannan jarrabawa da ta same shi ya koma mutumin kirki ya tuba domin gashi yana da dama akan abin da ya aikata ya laita ne lam ushrik da rabbi ala domin dama ai tuba shine annabi alama fata wanne to Allah ya huda ila zambi to ya yi nadama akan abin da ya aikata yanzu suka ce la'alla la'alla wannan abin ya zama masa sababin koma wanzuwa ga Allah subhanahu ta'ala, da haka yanzu ba za ka hukunci a kan cewa wannan mutum har ƙarshen rayuwarsa ka gurce mutu a kai ba domin kalmar nan tana nuna cewa ya yi nadama a kan shirkar da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke nuna alamar tuba wannan kuma yake nuna mana ashe da yawa daga cikin mutane jarrabawa da za ta same su zai gaba masu alheri Allah madaukakin sarki idan yana kan bawa ajjala lahu al-uqubata fi dunya haka manzon Allah yake idan arada Allah bi abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fi dunya idan Allah yana nufin bawa da alheri sai gaggauta masa uquba a duniya haka Allah madaukakin sarki yake zaka ga wani ya shekara goma yana barna kuma dai yana samun abin da yake nema mabarnaci ne shekara goma yana yi sai lallamo na abokinsa sai ya ce masa wani kana ta zaune da talauci ka zo mu shiga cikin wannan harkar harkar mummunan harka ce la'alla shi wannan din idan ya shigo bugun farko zai a bige shi sai a ce bai da fa to sa'a ne da shi sa'a ce da shi saboda Allah madaukakin sarki ya gaggauta masa ukuba saboda yana son sa ne ya nufi shi da alheri farawo da ya fara yin sata zuwan farko aka kama shi ai an yi sa ya daina ba zai saki ba amma ya yi sata yau ya sha gobe ya sha jibi ya sha gata ya sha to citta ko an kama shi ne ce a ah, to ai da ba kwana dubu daya me ake cewa eh eh tana ta barawo go ɗaya kuma na ne mai kaya tun da har ya yi sata tara ba a kama shi ba zai ta goma kaga zai ci gaba ya ce nan sake musu tara kenan kafin a kama shi to amma yana zuwa a ranar farko aka kama shi sai ce kai wannan ba sa gare ne wata hanyar gare da wata harka to kaga kenan sau da yawa mutum Allah madaukakin sarki zai jarrabe shi da wani abu don ya zama masa alheri da haka yake na dama yana cewa ya rai sani lam ushrik rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansuruna min dunillahi suna karantawa walam yakul lahu fi'atun yansuruhu min dunillahi bitwiliya ba wani canjin ma'ana larabci ne kawai takul lahu fi'atun yansuruhu min dunillahi ko ya yakul lahu fi'atun bi halatta Allah to ya zo da wannan ya zo da wannan ba shi da wata jama'a da za ta ta buke shi min dunillahi kuma bayan Allah wato duk wanda ya fada tarkon Allah wallahi in ba Allah ba ba wanda yake cin shi shi yasa duk tarkon da wani zai sa maka in dai ba tarkon na Allah bane wallahi da ka tsallake amma in tarkon na Allah ne wallahi bai ka tsallake shi ba duk abin da Allah madaukake baka in Allah ne ya baka to wallahi ba wanda ce hana ka amma duk mutane yanda suka taru suna so su baka abu in ba Allah madaukakin sarki ne ya baka ba wallahi ba za ka samu ba duk yadda wani ya so ya maka bugunta idan Allah madaukakin sarki bai jarrabe ka da wannan abun ba wallahi tsallakewa za ka wani bawan Allah laktara ne shi da kansa yake bamu labari ya ce kaga wane ya ce ya taɓa faɗuwa a hannuna ya ce amma kun san mai faru ya ce wallahi ban yi ne ya faɗi ba ya ce wani ɗalibi ne ya mun rai ya mun rashin kunya sai na ce zai gani a shi Allah bai sa zai gani ba sai sunansu suka zo ɗaya da wane sai na kasa bambancewa don haka sai kaya da wane ya ɗauka mai ya ɗauka wane kaya shi wancan Allah bai zora musu shi kuma wancan Allah ya gada mai zarabe shi shi yasa duk abin da wani zai maka wallahi idan Allah madaukakin sarki bai jarrabe ka ba ba za ka fada wannan tarkon ba ma yabtahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'dihi wal aziz hakim da mutane za su fahimci wannan wallahi da zuciyar mutum za ta hankali ta kwanta duk abin da bai samu ba duk inda kaga wani yayi za ka ce da yake ne kawai Allah madaukake bai rubuta zan samu wannan abin ba ne amma da ya rubuta zan samu duk yadda za a yi wallahi sai na samu ولم تكن له فئة ينصره من دون الله وما كان منتصرا ba shi da wasu waɗanda za su taimake shi kuma bayan Allah taimako a nan ana nan ba wanda zai da shi daga azabar Allah waccan azabar ko dai ya zama da cewa waccan azabar da aka yi masa a gona Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba shi da wanda zai taimake shi ya hana wannan azabar da samu gonar idan kuwa ban yi imani ba haka ya mutu to zai iya daukan cewa walam takun lahu 'yan yansurunahu yana nufin cewa a lahira ba shi da wasu waɗanda ba su taimake shi su kare shi daga azabar Allah subhanahu wataala domin duk wanda ya mutu yana shirka wa Allah babu wani da zai taimake shi ya bace shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika inna Allah la yaghfiru an يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن shirka ce domin wannan mutumin yana nuna cewa ya yi shirka wa Allah ya laita ni lam ushrik da rabbi ana yana nuna cewa shirka yi in har ya mutu akan shirka ne to ba shi da wani mai taimakon da zai tsamar da shi daga azabar Allah inda kuma yi shirk billah domin duk wanda yi wa Allah abokin tarayya faqad harrama Allah alaihi janna Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar hukuma sauda wa ma lil zalimin min ansar ay wa ma lil mushrikin min ansar duk wanda ya wa Allah shirka to ba shi da wanda zai taimake shi ya tsare shi daga azabar Allah wannan sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gargadin mata ƴan uwansa na jini makusantansa yana gaya musu cewa idan fa harkar ta Allah ne in fa kamun na Allah ne to ni ma ba yana da iya da haka duk abin da za ku yi ku yi aiki na gari ku zama mutanen kirki kada ku yi wa Allah kishiya domin dai wa Allah madaukaki kishiya babu wanda ya isa cece shi wa makana muntasiran kuma ba za su iya taimakonsa ba duk jama'ar da yake da su da da dukiyar da yake da ita da da yake ana alfaru kamalan wa azu faran, na fi ka yawan mutane jama'a to duk waɗannan jama'ar da yake da su ba za su iya taimakonsa ba wa makana muntasiran kuma shi ba zai iya taimakon ka su ba a wannan rana sai ce hunalikal lafi haka A nan, wasu malaman alwaqf wa ibtida suna ganin cewa wa ma kana muntasiran sunan ba anan ya kamata a tsaya ba duk da akwai aya to amma ma'anar kana so ta fito wa ma kana muntasiran hunalik ba shi da wani wanda za ka taimake su kuma shi ba zai taimaki kansa ba hunalika a can a can ina kenan a lahira a lahira wanda bai mutu da tauhidi ba ba wanda zai taimaki shi kuma shi duk abin da yake da shi a duniya ba zai amfani shi a can ba wasu suka ce a'a hunalika yana da alaka da alwalayatu hunalika alwalayatu lillahi alhaq hunalika a kan lahira alwalayatu lillahi alwalayatu ana karanta kira'a guda biyu jumhurin malamai makaranta suna karanta kamar da alrama ya karanta alwalayatu amma al'imamu hamza da kisa'i da khalaful ashir suna karanta alwilayatu malamai suka jamanci alwalaya yana nufin as wal mulki na Allah ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ce al-mulku yawma idhi lil haqqi lir rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin asira duk wani mulki a ranar na Allah ne kadai domin dama waɗanda suke da mulki a duniya mulkin su majazi ne ba mulki bane hakiki ba tabbataccen mulki bane aro aka ba su su mulki wasu sai wani abu mai suna mulki amma ba hakikanin mulki ba to ranar ne kowa zai gamsu da cewa mulki fa hakikanin mulki na Allah ne ranar da za a ce limanin mulkin yau a ce lillahi wahidu ƙafa mulki na waye kowa ce na Allah ne Allah jikan malam Muhammad lawan ƙala rawi shi ne yake cewa in an je lahira aka ce limanin mulkin yau wai yana kusa da sarkin Kano zai ce kace kai ne Allah ya ji kansu da rahama duk sun tafi wani malamin tauhidi da aka yi malam Muhammad Lawan Kalaba matasa ya wani yara ba su shi ba malami ne mai karantar da tauhidi na gaske ya yaƙi da faɗa da shirka da tabbatar da tauhidi a kaɗai ta Allah maɗaukaki da bauta kada a yi bautar kabari kada a bauta wa wani umma Allah ba haka kai to da yake abin na sai haɗawa da wargi da wasa shi yasa sai aka ɗauke shi wani gashi gashi nan amma in kana sauraron maganganunsa za ka ji in dai harkar tauhidi ne baya wasa da ita amma zai yi wasa ya yi zango ya tsokani wanda zai tsokana ya zagi wanda zai zaga amma dai zai cusa tauhidi kuwa ce to kan ya tuli lillahi a wancan ranar a wancan wurin alwala ya tuli lillahi mulki na Allah ne alhaq wanda kuma Allah shi ne gaskiya alwilayatu kuma suka ce almuwalatu jibintan lamari taimako na Allah ne a can babu wanda zai jibinci lamarin ka sai Allah ba mai taimakon ka sai wa sai Allah akwai nau'in taimako da wani zai maka amma da izinin Allah ake yinsa. sa ai ana yin ceto ahlus sunna sun yi da ceto mu'tazila da khawarij da waɗanda suka ba hanyar su kamar yan qur'ani zalla su ne suke korewa ceto suna cewa babu ceto a lahira amma ai ceto ayoyi da yawa sun tabbatar da ceto amma da sharadi da izinin Allah man zalla bi yashfa'u indahu illa bi idnihi waye ne zai ceto a wajen zamba da izinin sa ba fa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'iku za su ceto annabawa za su ceto mutanen kirki da Allah ya zaba za su ceto kawai dai baka iya buga kirki a duniya ne ka ce zan yi ceto dan ba baka certificate ba in kai annabi ne to Allah manzon Allah ya ce annaba za su ceto amma sauran mutane za a samu mutanen kirki za su ceto wa yake kana kike na aya ko ina hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake za ka ceto shi yasa rigima ce wani ya ce wai zan ceci wani rigima ce domin kai ma baka san ina matsayin ka yake ba tukuna ballanta na ka ce da ka jihar da wani alhaƙi a wasu mafi yawan makaranta suna karanta alhaƙi da kasra amma al'imamun kisa'i da ibn amir suna karanta alhaƙi hunalikal walayatu lillahi alhaqqu sai zama alhaqqu sifa ce ta alwalayatu alwalayatu alhaqqu lillahi mulki na gaskiya na Allah idan kuma an ce alhaqqi hunalika walayatu a can mulki lillahi na Allah ne alhaqqi wanda Allah shi ne gaskiya sai zama alhaqqin sifa ce ta Allah huwa khairun samara Allah madaukakin sarki shi Allah shine mafi alheri mai bada sakamako in akwai wanda yake bada sakamako ma to babu wanda yake bada sakamako kamar Allah kuma can din can ne mafi alherin makoma take idan akwai wani alherin ba a cikin wannan rayuwar ta duniya to bai kai alherin da ke wajen Allah subhanahu wataala da ba uquba ana karantawa da sukuni kamar da alarma ya karanta al'imamu nafi da wasu daga cikin makaranta suna karanta uquba da ban mawa kafin duka lugaci akan ce uquba akan ce kuma uquba sai Allah mu ce وَضَرِبَ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أحسن قلمي نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ودد على ربما يذكرت عليه أما أننا من شوالوك تيأي لهذا الغاب ذاك وتارا أنن من أفاتا الله سبحانه وتعالى أربوك شعبنا مكاكرتا abin da muka faradi ne Allah ya ba mu aiki ya ba mu lada kuma abin da muka na kuskure Allah ya fi mana kuma Allah nuna mana kuskuren don mu gyara a tun jiya nake ganin bakin fiskokin malamai da suke zuwa mana ziyara muna musu maraba da zuwa wannan madarasi namu mun san cewa sun zo ne don zumunta don manya-manyan malamai ne ana karuwa da su a duniya jiya na ga malam ahmad yana zuwa ya makale a lungu wani malami ne wanda shi ba a san shi ba amma ni na san shi malami ne da Allah madaukake masa tarin ilimi musamman akan lugar larabci ni ma dai in Allah ya yarda malam Ahmad ina so ya mun ya lamunce mu in ba zai biya sana a cikin ɗalibai ya rika koyar da ni ba ma to ya ware mun lokaci na ni kadai ya rika koya mun lugar larabci dan Allah madaukake ya sanya masa albarka akan hadan lugar larabci jiya na gaishe wa na da babban muridinsa malam Hamisu Tanko Ki za ku gan shi a social media kowane lokaci ya hali su tanko wani shi ma ƙwararre a kan harkar waƙoƙi na larabci ina da wani shaharar malami a ƙasar nan hali su tanko ya masa waƙa ta larabci duka na gansu sannan na ga amini na aboki makusanci kani muhimmin shi ma na ganshi cikin baya ya uya duka muna musu fatan alheri mun san cewa wannan zumunci ne ya sa suka zo mana Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana zumunci